Amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku ‘yan uwa, barkanmu da haka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mu ta zumuncin mu TV mai albarka, tashar da take kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don ilmantarwa da faɗakantarwa da nasiha ga al'ummar musulmi don a fahimci addinin musulunci ya wacce ya kamata. A yau insha Allah wannan tasha mai albarka za ta kawo muku ci gaba da gwabza zafin muƙabala da ake ta gwabzawa tsakanin Dr. da Sheikh Ahmad Imam na bangaren ɗariƙa da Dr. Idris Dutsen Tanshi na bangaren Izala akan halaccin yin don Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ku yi ƙoƙari ku biyo mu a cikin wannan muƙabala da za mu kawo muku mai wacce aka gwabza sosai a tsakaninsu in ana son a fahimci gaskiya a yi ƙoƙari a saurari wannan muƙabala daga farko har ƙarshe wannan muƙabala ita ce karo kusan na huɗu kenan ana yin ta wanda wannan muƙabala a yi ƙoƙari a saurare ta tun daga farko har ta shine za a fahimci gaskiya a fahimci inda aka dosa gaskiya idan mutum bai tsaya ya ji ta har ƙarshe ba to magana ta gaskiya ba zai fahimci inda aka dosa ba saboda an mukabala ta ɗau zafi an gwabza sosai fiye da yace ba a tunani irin gwabza da aka yi a yau gaskiya ya fi na kowane lokaci na duk duk gwabzawar da aka yi ya fi na da aka yi baya duk mukabalolin da aka yi na baya ba ta kai wannan kusan na hudun nan da yanzu muke kan kawo muku dan nan zafi baya kokari a saurara a ji hujjar sheikh ahmad imam na bangaren dariƙa da shi kuma wajen dr idris dutsen tanshi na bangaren izala a kan maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kafin nan ka san farkon zuwan ka wannan tasha kenan kai kokari ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa ta yadda da zara an daura sabon bidiyo za a sanar da kai sannan a danna like kuma a yi sharing a yaɗo wannan muƙabala zuwa sassa daban-daban don al'umma su je su a fahimta su amfana a yi sauraro da kallo lafiya. amma a yi hankuri mala takaita shi shi kuma ya takaita amsan nan Don Allah. Yawwa. To, eh, na farko malam ya kawo eh, kafin je ga tambaya din ya kawo maganan cewan wannan hadisi na kullu bid'atin dalala cewan Amune ne makhsusun wato ya gama komai amma za a yi rarrabe a ce waɗansu bid'a suna ciki waɗansu ba su ciki haka ya faɗa na ji shi To bari in karanta masa abin da Sheikh Ibrahim Inyas ya faɗa a gurguje. Ya ce, manzala ce kullu bid'atin dalala ala ha. Kowace bidi'a mutane sake. Ya taho, ya taho, ya taho, ya taho, ya taho. Saboda zai ɗauki lokaci ina so in je daidai point ɗin da shi Sheikh Ibrahim yake magana. Yake cewa wannan hadisi wa bihun mabunahu yace da aka gina wannan hadisi a fili take ila ma da at ilaihi a hawa'uhum sai suka karkatar da wani hadisi zuwa ga son zuciyarsu min gairi dalilin ba bisa dalili ba Lamin qur'anin ba da qur'ani ba wala min sunnatin ba da sunna ba wala min ijma'in ba da ijma'i ba wala min qiyasin jali ba da wani qiyasi wanda yake karara ba wadda la ya tarihi shubhatun wadda shubha ba za ta iya bujiro masa ba yace wa hadisul babi hujjatun nayyira yace hadisin da yake wannan babi shine hadisin da manzo ce kowace bid'a bata ce yace hujja ce wata ke karara a fili mai haske ala kulli qa'ilin bit taqsimi wal anwa'i hujja ne akan duk wanda yace za a raba bid'a ko tana da nau'i nau'i sai yace kai wa man kana indahu dalilun duk wanda ya kasance yana da dalili min alkitabi daga qur'ani aw burhanun ko yana da hujja mina sunna daga sunna dalun alal kismati wanda yake nuni za a iya raba kasa bid'a to fa tafaddal alaina muna so ya kawo mana inji Sheikh Ibrahim Inyas abin da ya faɗa kenan so da nan Ibrahim Inyas bai yarda da kasa bid'a ba yace babu babu hujja a Qur'ani babu shi a hadisi tunda manzo ce kullu bid'atin dalala to yana na a talakin sa saboda nan mun ba shi amsa a tambaya ɗaya da nake so na yi malam Muhammad ana jina duniya na saurara doctor tambaya ɗaya ce tak don Allah kar a kauce a je a bani wani amsa wadda ba shi nake nema ba ba na son wani misali amsa ce kai tsaye kawai nake so a bani don Allah don fita daga maudu'i shi ke kawo duka wannan cece kucen da ake ta yi don akwai wani tambayan tana buƙatar a ko a'a yes or no duk wani zagaye-zagaye da za a yi bata lokaci ne don haka ga tambaya ta yawa ga tambaya idan sallar idi ya zo na ƙarama ranan sallah mun san abin da shari'a ta ce mu yi babu saɓani a kai idan babban sallah ta zo ta lahiya a ranar shari'a akwai abin da ta ce mu yi an sani babu saɓani to ina son malam mai karatu ya gama in ranar maulidi ya zo mai shari'a ta ce mu yi kawai shine tambaya ta yau ranar maulidi ne da muka ɗauka ranar maulidi mai shari'a ta ce mu yi amma fa ban littafi ko maganan Allah ko maganan manzon Allah ko maganan sahabi ba na son mulanka. hujja kawai nake nema in ranar maulidi ta zo mai shari'a ce ta mu yi don kar mu samu saɓani wannan yi nasa wancan yi nasa kamar yadda na bada misali ce ranar idi karama in ta zo an san me da mu yi hanyar da zamu tafi ma manzo Allah ya faɗa abinda zamu faɗa ma kafin mu je idi manzo Allah ya faɗa in mun je ce masallaci idi ba akwai adadin rakoyin ma da zamu yi duk an faɗa haka nan na babban sallah to nan ranar maulidi in ta zo mai shari'a ta ce mu yi kawai shine abin kuma qur'ani hadisi ko maganar sahabi kar fa a zagaya min a kawo mu misali ba na son misali ba na son misali kawai mai shari'a ta ce mu yi yau ga ranar maulidi ta zo shine kawai malam an ji tambaya ta wa assalamu alaikum nace an ji tambaya ta ko maimaita nace in ranar maulidi ya zo mai shari'a ta ce mu yi a ranar to da farko assalamu alaikum ina jinka wa alaikum salam imam ina jinka. Eh, to da farko ka yi magana, maganan da ka yi ka ce Shehu Ibrahim ai yana tafiya akan babu wata bidiya mai kyau kaza da kaza. A bar wancan bar wancan ai bar wancan aje wancan da labarta ai na faɗa ne kawai ba shi wancan ba ni amsan wannan kawai. Zan hada. A'a zan hada. To to bismillah to hada to hada hada hada hada bismillah eh. to hada. Shehu Ibrahim menene? Hada bismillah. Me matsayin maulidi a wurin sa? a a kai da Allah da Allah da Allah kai bantar ne ka magana magana kasa bidiya na kawo maka na kawo ga littafin kai mm. gafa littafin a gabana gafa littafin a gabana tafsilatul anami kai da Allah ji da Allah kar kauce mana Dala ba matsayin Jojo Ibrahim na tambaye ka ba. Maganan karkasa bidiya ne magana da kai. Dala karka kawar da mu. Dala karka kawar da mu. Dala duba kai. Dala ji kai karka yawo da hankali na. Na yi muka magana matsayin Jojo Ibrahim ne. Amma amma eh, Imam Maganan karkasa Malam Ibrahim Malam Muhammad. Imam Muhammad. Malam Muhammad. Jama'a ku yi afuwa. Eh, Dokta ku yi Imam Ahmed. Malam Muhammad. Dala kai mu adalci. Imam Ahmed. Dol Imam Ahmed. don Allah dangane dangane a'a malam Ahmed kai ka ba malam Ahmed kai hankuri ka yankuri hankuri Ahmed ka yankuri malam kai ka yankuri malam Ahmed ka yankuri don Allah ku yi mini hankuri in shiga nan cikin magana malam kai ka mini hankuri ai shi ya kawo da rabuwan bidiyon ko ba kai ka kawo ba kai ka kawo kai ka kawo kai na tambaye ka ce Ibrahim yanzu ya ce ba a sa bidiya ni na tambaye ka matsayin maulidi wajen Ibrahim ya ne ya tambaye ka ya za ka ban amsa abin da ban tambaye ka ba kaga da wannan ne kuke kawo da hankalin mutane ba shi yake kawo jayin ja ai ka ce bai yadda da wata bidi'a mai kyau ba shine nake ce amma menene matsayin maulidi a wurinsa a'a shi wane Tambayin da nama kenan tambayan da nama kenan a wai nace ba eh? na yi maka tambayar matsayin maulidi wajen Ibrahim Iyasu abin da tambaye ka kenan ka ji tsoron Allah kai eh, kar ka kawo da hankalin mutane mutane ba mahaukata bane ba haka ya kamata ka faɗa ba saboda ai kai kace kai kace wannan hadisi kullu bidatin dalala an kakkasa kace imamu nawa ya ce amun ne maka susun? Kuma ba kai ka faɗa ba eh, kai kace imamu nawa ya ce amun ne maka susun, nace ma ga inda Ibrahim ya ce ba dalili wajen kakkasa shi kana ji na a baka da shi baka da shi al-imam nau ya ce amun ne makhsusun a cikin sharhan da yayi wa sahihu muslim kuma ina so da to wai me da ka ce game da maganar inyasi wai maganar inyasi me da ka ce akai ina so alhamdulillah hankali na kwance ki amma don Allah karka fita gobe ah, malam muhammad na'am idan doctor zai yadda ina so da Allah gobe mu tattauna yanzu yanzu a ah, babu gobe yanzu yanzu yanzu <laughs> babu gobe karka gudu karka gudu babu gobe yanzu babu gobe yanzu al'imamu babu gobe yanzu al'imamu nawa to saurare ni mana kana magana ba ka sauraro ka ne kake faɗa malama don Allah ku bari malam Muhammad a kira ka yankuri ka bari eh, kawo sari nan malama yankuri za ka yi magana yankuri don Allah ku bari kawo wanga sari yankuri ka yankuri don Allah doctor wai dangane da Shehu Ibrahim bai yi batun eh, maulidi da shi ba ya ce shi ya yi batun bidiya ne ga yadda ya yi batun bidiya mhm. mm, shehu ibrahim eh. bai yarda da kasa kasa bidiya ba izan na fahimce dokta eh. haka ya fadi haka ne haka ne ne, wannan bai yarda da wannan ba me kake da shi ka fadi dangane da eh, wannan she mu je na biyu kenan, shi kenan, amma yanzu ba ina akan maudu kuɗi kamar yadda kuka zana malam Muhammad kun zana akan cewa ai ba a fita daga kan maudu'in ma da aka yi magana akai haka ne haka ne yanzu mun yi magana akan maulidi saurare ni mun yi magana akan maulidin Annabi sallallahu alaihi sallam kuma the same a cikin wannan topic din ita ce yanzu abun da ya haska wa duniya Shehu Ibrahim a wajensa is mean that shi Shehu Ibrahim bai yadda ma akwai bid'a mai kyau ba To kaga idan ya gaya mun to meye matsayin maulidi a wajen Shehu Ibrahim ai ismin da yana reference yana kafa wa duniya hujja da maganar Shehu Ibrahim cewa bai yadda ma akwai bidiya mai kyau ba. To yanzu sai ya fito sai ya faɗi meye matsayin maulidin a wajen Shehu Ibrahim sai mu ci. Ba ruwana ba ruwana ba ruwana Ibrahim Inyas yana maulidi baya maulidi ba shine abin da ya dame ba ni abin da ya dame da ka kakkasa bid'a har ka kafa hujja da Imamun Nawawi shi nake magana Ibrahim Maulidi yana Maulidi baya Maulidi ne a wurinsa bai dame ni ba bai dame ni ba eh, kai ma baka kawo shi ba baka kawo shi ba wanda ka kawo karsa zabidiya ne ce to gashe Ibrahim ya bai da karsa bidiya ba wanda suke Maulidi wannan dai ka kasa ba da amsa je ka ta biyu wannan dai ka kasa ba da amsa je ka ta biyu kowa ya fahimta je ka ta biyu wallahi ka kasa wallahi ka kasa ka kasa ba ruwa na da Ibrahim yayi da yi ba ba shine ba shine abin da ya tambaya ba Ina gan eh, kaman. Ka tambaye ni bai matsayin sallah wajen wajen wajen Ibrahim Yasma na ruwa na. Ka tambaye ni azumi wajen sa ina ruwa na. Ni da na maka me za ka akan wannan tambaya. Ibrahim ya da abin da ya faɗa gaskiya ne ko ƙarya. Kawai. Topic din ba maulidi. Gaskiya ya faɗa ko ƙarya. Topic din mu fa na maulidi ne yau. Eh amma a cikin bayanin ka a cikin Imam Ahmed a cikin bayanin ka kai batun kai batun bidiya Imam Ahmed. Dalar Malam Muhammad, dala saurare ne. Idan idan cewa na maulidi ne me yasa ka kawo ka kaso bidiya? Me yasa ka kawo? Na faɗa nace ce al'imamun nawawi a cikin sharhu sahihi muslim saurare ne al'imamun nawawi a cikin sharhu sahihi muslim ya tabbatar da cewa bid'a ta kasu kuma ya ce amun yawa wannan to alhamdulillah sannan kuma alhamdulillah na biyu ya faɗa ya kawo wannan hadisi na man sanna fil islami sunnatan hasanatan din ya kawo a cikin sharu sai muslim din sannan bayan wannan alhafiz ibn hajar shi din ma ya kasa bid'an shi ma ya kasa kuma kasa wannan ce me zaka ce game da magana ibrahim ya dun mun ji nace ba mala ahmad da Allah ka tsaya kan dun mun ji me game da magana mala ibrahim ya ibrahim ya sana gaskiya ba da kokariya ka yadda imamu nawawi ya kasa bid'a ka yadda ni ba ruwa na ba shi na tambaye ka ba nake ga abin da Inyas ya faɗa ina ruwa da Imamu Nawawi ba shi nake magana ba nake me zaka ce game da Ibrahim ya ya faɗa ina me zaka ce game da magana Inyas Malam baka Malam Malam da ka amsa masa koda daga baya ka tambaye sai kana da tam kana da koshi ka amsa mishi shi daga baya magana Ibrahim Inyas to zaka ce ta mi a gaba na to wannan abin da kake ai na faɗa maka nake cewa idan na amsa maka wannan zaka amsa mun na wa tambayar amsa mu da amsa maka amsa mu da amsa maka amsa mu to Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim a wajensa kamar waɗanda suke ɗaukan masalihul mursala akan waɗansu abubuwan da mutane su suke ganin su bid'a ne shi a wajensa duk abin da yake da dalili aka samu dalili a wajensa daga Qur'ani ko hadisi wannan ba a ce masa bid'a shi yasa a wajensa ma a wajensa maudin kansa maulidin kansa ba <laughs> ba ne. Za ba kare ta shehu ba za ka ta shehu ba shi bai kawo magana masalul mursala ba ba Za ba kare ta shehu ba shi bai kawo masalul mursala ba ba za ka yi wa shehu kariya ba shi bai kawo magana masalul mursala ba ko Kar kake shi wa shehu kariya ba in kai wa shehu kariya ba za ka ridda a ɗarikar. Za ka ridda in kai wa shehu kariya shehu bai kawo masalul mursala ba to ai kaki ka faɗa wai ka nace menene matsayin maulidin a wajensa ai baka ban amsa ba nace wannan magana ta Ibrahim ya ne matsayin ta gaskiya ne ko ƙarya ne zan baka amsa ai zan baka amsa na ga nace zan baka ba na amsa mun wani baka amsa mun tawo bane menene na amsa maka in ga maka me in ga maka me nawa ga tambaya na baka amsa ba ga tambaya na baka amsa ba dan gaya maka wallahi dan gaya maka na yi rantsuwa wallahi dan gaya maka amsa mun tambaya ta wallahi dan gaya maka ba an son tambaya ta wannan fahimtar ce idan ya faɗe ta ma ai fahimtar ah, ce ah, kuma eh, malama fahimtar Ibrahim yes kenan ba ka kasa bidiya ko haka ne fahimtar Ibrahim ba ka kasa bidiya ko tana na kullu bidatin dalala ko haka ne ina zuwa ina nace ba nace fahimtar Ibrahim ba ka kasa bidiya ko ya ce babu dalili a Qur'ani babu hadisi gaskiya ya faɗa ko ƙarya ya faɗa wannan eh, waye nake so malam Muhammad na'am na'am malam Muhammad na'am abinda nake so doctor fa ya saukar da ya kwantar da hankalinsa ya yi magana ta ilimi. Hankali na kwance ke tsaf. Wallahi hankali na kwance ke tsaf. Yawa to kan sosai abinda nake so da kai to saurare ne. Yanzu ba ka gaya wa duniya ai na baka amsar ka ka gaya wa duniya ne matsayin maulidi a wajen Shehu Ibrahim. Na ce a'a ai baka ban amsa ba. Na ce ka yadda Ibrahim ya da ka ka baka amsar ka. Amma da Muhammad. Naji dala mai Naji mai kace rasuwa kamar zaka bashi amsa. Na faɗa maka. Wallahi dan bashi amsa. Me matsayin maulidin? me matsayin maulidi a wajen Shehu Ibrahim? Amsan tawa ba. ni mana imam. Nace ba Ibrahim yadda yake babu hujja a Qur'ani ko a hadisi ko kiyasi ko ijma'i na kakasa bid'a wannan abin da ya faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne a wurinka. abin da nake so doktor, da Allah zan dan maka ah, ah. dan gyara kaɗan. ya ba wani gyara da kamu da Allah da Allah a ah, kai da Allah za ka bata mun lokaci ko da Allah da Allah ba wani gyara da kamu za ka bata mun lokaci ne da Allah karka karka bata mun lokaci da Allah ba wani gyara da kamu da Allah da ki amsa tambaya kana da saboda baka da gyara zai maka gyara tukuna amsa maka a dai mu shirme dai Wai zai maka zai maka gyara tukunna ya amsa maganar ka zan maka gyara ga tambaya sai ko da ka gara amsa tana ta gwane gwane Zan maka gyara. Eh, da kayi hankuri ai maka gyaran mu gani ai. Eh, saurare ne. Dokta, da kayi hankuri ai maka gyaran mu gani. Yawa. Dokta. Ayaniya dai kawai ayaniya. Ya gagara ba da amsa ne fa. Saboda in ya ce Ibrahim ba faɗa gaskiya faɗa ba, ya bari da ɗarika. Ka gane Muhammad, abin da za ba da ce Ibrahim gaskiya ya faɗa ba. Ka gane ka gane saboda ya rusa duk abin da ya faɗa in kuma yace in kuma yace Ibrahim ya yi kuskure to ya ridda da dika eh, eh malam kai rasuwa kamar zaka bashi amsa zaka wallahi dan bashi amsa wallahi eh, amma ba irin ce ban nawo tukunna ai bai ban nawo bane to yanzu eh, malam ina so ina son tambayan ne yayi wadi ko ya ji ko ya ji tambayan wadi amsa kuma wadi Malam don Nace ba, shi ne tambaya eh, na, eh, duri mana, bari sake masa tambaya, bari sake, bari sake, bari sake, Malam Muhammad cewa na yi, Sheikh Ibrahim Yas ya faɗa a wannan littafi da yake gabana gashi nan, tafsiratul anami, fi annal ilmi huwal imamu, yace karkasa bid'a, babu a Qur'ani, babu a hadisi, babu a ijma'i, babu a qiyasin jali, yace in mun kuma tun yace akwai ba mu hujja, nace wannan magana me ya matsayin ta da ibayin yin ya sai faɗa gaskiya ne ko ƙarya ce Wani ma'ana mana ya yarda da ita ko bai yarda da ita ba kawai kenan fa yes ne ono na yarda ban yarda ba kenan fa kawai fa yanzu dokta kai ka bashi dama ka ba eh, ka imam dama ka bashi dama ka ba imam eh ka ba imam dama yayin magana Salamu alaikum. Har faka yau zan baka zan baka amsar ka cikakkiya yanda zaka fahimta amma ka sani zaka amsa mun tambaya na kamar yadda ka rantse zan amsa maka zan amsa maka na alƙawari duniya tana ji na yi alƙawari dan amsa maka duniya tana ji na yi dan amsa maka Shehu Ibrahim yana da dama ya yi fahimta kamar yadda wasu malamai suke suka yi wannan fahimta. Yana da dama ya fahimci cewa bidi'a bata kasu ba. Yana da dama. yawwa ka sani cewa kuma ba kai kamar yadda kake tsammani ba ba kamar yadda kake tsammani ba ka shiga wani abu yawa abin da da ya ka amsa shin eh, eh, dole ba yadda kake tsammani Ibrahim ya sai ka bidiyon nan ce ba jini kai ka yadda da maganar ko ba saurara saurare ba ni na yadda da maganar ba ni na yadda na yadda ba kai ka yadda ko ka yadda ba ina zuwa ba yadda kai kake tsammani ba ba kai yadda kake faɗa ba kai yadda kake tsammani wai ka yadda ko a yadda kai kake tsammani ka yadda ko baka yadda ba bari ka ji abin da yasa kake Ka karanto maka ne kai ka fassara to bari karanta maka fassara dala eh, fassara a da ka da fassara dala ka fassara gashi malam muhammad nace ba gashi bari karanta maka fassara. abin da nake so kana rikitar da zance ya kamata ka nasu kai ji me nake faɗa

ka dauki alkawari wa hadisul babi saurare ne wa hadisul babi hujjatun nayyira fasara mana muji ka tsaya wai zai maka bayani to wani bayani ne ni bana bukatan bayani abu ne bai bukatan bayani yesu ne ono shin ya yarda da wannan magana ko bai yarda ba idan fassara na ba haka take bai fassara ah, mamu wa yadda ka dauki shi dole kai mu adalci mamu dole kai mu adalci ce ba dole kai mu adalci malamad malamad malam malamad da Allah saurare malam muhammad adalci Malamad, a babin adalci don Allah, don Allah, don Allah. Dokta wai ka yada ko baka yada ba, ka ce ka yada shi kenan baka yada ba shi kenan. Shi mu je gaba, don Allah. Wai shi ya yada, wai ya yada da maganan, wai shi eh, ya yada da. Ya yarda. Ba yanda kai ka fahimta ba. A'a ya kai ka san fahimtar shi. Abin da ka faɗa zahiri ba haka ba. Ya kai ka san shi. Duba, duba, duba, duba, duba, na ce ba, barin karanta ka fassara mu ji fahimtar ka barin barin barin ja barin ja ka fassara yace wa kullu bidatin shi malam muhammad Na'am. Baya so in yi wannan maganar shi yasa ya ki ya tsaya. Ni na gaya maka ah, haka. Ah, i kar ka bata mana lokacin amma i na baka dama i ta yawa yawa abinda sa na ce ba irin fahimtar ka bane shehu ibrahim yake tafiya a kai ba irin fahimtar ka bane ka Amir ka karanta ka karanta so ka fassara ka bar mu sani duniya na sauraron mu karanta so mu mu fahimta kaman malam eh, malam idris malam idris ya ma bin nan fahimta daban yasa ke ka karanta mu shi ka fahimtar da mu mu gane kamar. yawa very good yawa very good to ku saurara malam muhammad na'am abin da yasa na ce ba irin fahimtarsa ba shehu ibrahim ya yi ya faɗi me matsayin maulidi a wajen shehu ibrahim din tukuna sai ka ji ba yadda shehu ibrahim yake fahimta haka ya ɗauki fahimtarsa ba me matsayin maulidi a wajen sa. yanzu mun koma baya kenan malam ahmed domin yanzu muna batun shehu ibrahim ya bude bakinsa ya ce kullu bid'ati dalal ya yadda da wannan malam idris wai ya yadda da wannan eh. kai kuma ka yadda da shi a'a ba ka yadda da shi ba eh ka yadda ya faɗi haka amma ga manansa ko ga tafsirin shi shi kai bayani shi mu gane shi da ai muka faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa fa inna kullu mudasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin shinnar amma annabi shi yazo yace man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajra wa ajran an billahi ila yawmil qiyamah saboda haka man sanna fil islam sunnatan hasana ne yanzu magana ibrahim yas nake maka fa magana Ibrahim ya sake maganar sa ne ba nake maka ba saurare ne malam ko saurare to shine nace dai matsayin maulidi ka ki ka faɗa wato kana ji na ai maka rasuwa wai ya fadi wai ya faɗi maka Ibrahim ya yi maka rasuwa kana ji na ya yi maka rasuwa wai ya maka to duba kai ga wannan dakata bari in baka amsa bayana kai bari in baka amsa bari in baka amsa bismillah ga da kan magana matsayin maulidi. wallahi eh. tallahi ni ban taba karanto inda Ibrahim Inyas aka ce yayi maulidi ba shikenan na baka amsa ko ban baka ba wallahi ban taba karantawa ba shikenan na baka amsa ko ban baka ba to dawo ka bani nawa eh, to a ah, na maka rantsuwa nace wallahi wallahi ban taba gani inda aka ce bayan ya sai yayi maulidi ba a littafin sa kaga ai wanda yace bai sani ba ai bai laifi ba ai ban yi laifi ba to yanzu ka zo ka ban amsa nawa kuma tunda ka makale a wancan gurin to na baka amsa yawa An san mala ya yi short. Isa mala Ahmed Kima. Maka magana a kai shi. yawa eh, To, in na fahimta, kai a wajen ka shehu ibrahim bai yarda da maulidi ba kenan a'a bar batun wurin shi bar batun wurin shi kere bar batun wurin shi yanzu wurin da malam idris ya karanta na haka nan ne ko ba haka ba ne haka she aka fahimta shehu yake ko ba ba haka fahimta shehu yake ba ah, she ka karanta she ka fahimta da mu fahimtar su ta saba. Bar batun su, bar batun su. Kai ya ka fahimtar magana? maka. Ai yanzu, yawa to bari ni bayani. Mu ji fahimtar ka. Na ce ba, Malam Ahmad Imam, dala na ce ba barin karanta maka ka fassara mu ji fahimtar ka don Allah gashi. Don Allah saurare ni, mu ji irin ta ka fahimta. Tunda ni ban fahimta ba. To karanta, karanta. Ya ce ba, wa hadisul babi hujjatun nayyira fasara. fassara kafin je gaba sai ka fassara wa duniya ai yanzu kai da kake ah, karanta ai ni na ina fassara ai ni na ina kace baka yadda ba ai ni na ina kace baka yadda ba yanzu naka muke so mu ji eh, she malam she yanzu naka muke so mu ji yadda mu za mu fahimci abin nan fassara wa duniya ne ah, malam muhammad na fassara ce bai yadda ba yanzu ni na fassara ina karanta masa da ni yanzu ni yanzu da jan baki ne shi ne fassara wannan talbisi ne yanzu kai magana da kake so kana so ka ce shehu ibrahim ma bai yadda da maulidi ba kawai a'a malam ahmed barbatu abin da ke so ya fadi barbatu abin da malam idris ke fadi ku bar batu abin da Malam Idris ke so ya fadi yanzu mu fadi abin da yake cikin littafi mu yi wannan kawai mu bar batu abin da wani ke so ya gwada hujjatun nayyira ala kulli qa'ilin bit taqsimi wal anwa'i fasara yawa kada she so mu mu fahimce bangaren ka to wannan fa ba ilzami zaka mun ba doctor ba ilzami zaka mun ah, na da na dilin zaka ne ai ba dilin zaka ba ni na dilin sawa ne A'a ni ban tilasta ka ba da son ka nace ka fassara. Ka karanta ka fassara. Ai ni yanzu abin da nake A to ai da farko ma da imama na fassara kace baka yadda kace ban fahimta ba. Ai na fassara kace ban fahimta ba. Yanzu muna so mu ji ka na duniya ta ji. Ai duniya tana jin ka. Na ce ka to bari ka ji. Shehu Ibrahim a wajensa maulidi maulidi ba bid'a bane. Me za ka faɗa akan haka? وحديث الباب حجة نيرة على كل قائل بالتقسيم والأنواع ومن كان عنده دليل من الكتاب أو برهان من السنة دال على التقسيم أو على القسمة فليتفضل علينا Fasara. maganar shi Ibrahim Yas ne fasara duniya tana ji inda ni fasara na ba daidai bane fasara kai da zaka fassara wa duniya kai za ka fassara wa Malam Ahmad ya fassara kace ba ba yanda ba yanda ah, ya fassara ka ce ba yanda ya doki ba yanda ya fassara nan bane kisa bari sake bari sake ya kawo bayani akan cewa nace bari sake fassarawa bari sake fassarawa sabanin nashi yaso mu gan kamar nashin nan bai bai shiga ba wa hadisul babi wa bid'a ta kasu ba shi ne nake masa magana ya faɗi matsayin mawuyi a wajen Shehu Ibrahim sai ce bai taɓa karantawa ba haka ne Malam Muhammad ba an wuce wannan ai na baka amsa ba an wuce wannan ba ai na baka amsa inda ba kana neman wurin makalewa ba ai an wuce wannan ba imam ba na ce maka shi a wajensa saboda maulidi ma sunna ne a wajensa maulidi ba bid'a bane me zaka faɗa a to sai ka sai ka kawo littafin ka karanta ka kare mu sai ka kawo littafin ka karanta ka kare mu ai shikenan ai ban ce maka ba wani karanto wani littafin wani sunan littafin karanto ne bayan yasin ka ce ai abun mamaki ne doctor ka ce ka taba ganin shau ibrahim inda ma yayi maulidi ba abun mamaki ne wallahi ban taba gani ba ha je ma din mutaya doctor shikenan ya san komai kana magana ma akai ba fa abun da na yi magana kai kai ka kawo ni ba kani zan samu ne magana kan kai matsayin ibrahim yana kan maulidi ni ba kakkasa bidiya ne da ka kawo na ce maka ga abin da Ibrahim Iyas ya faɗa kai ka shigo da maganar maulidi wajen matsayin Ibrahim kai ka shigo da shi to ina zuwa ka ga ni ba da Allah imam don Allah duba don Allah nace ba imam Ibrahim imam da Allah kai mu adalci da Allah kai mu adalci saurare ni nace ba da Allah saurare ni inda ana so mu fahimta ne don Allah ka saurare ni don Allah nace maka don Allah ka saurare ni don Allah nace ba za ka saurare ni da nace ma don Allah To ina jin ka. Don Allah ba nace ka saurare ni. Ina sauraron ka. nace maka ba maganan matsayin Maulidi a wajen shi Ibrahim Yas ba ni na kawo ba kai ne ka kawo. Ni maganan da na kawo maganan da kai maganan kakkasa bid'a har ka kafa hujja da Imamun Nawawi akan maganan eh. kullu bid'atin dalala kace wannan amun ne susu. Kaga ba ni na kawo maganan Maulidi ba. Saboda a nan idan nace ban san matsayin Allah. Saurare ni malam. kai ma yanzu wato kai na lura da kai baka son duniya ta ji wato baka son duniya ta ji abin da nake faɗa kai dan nima kar ka wuce wajen al-Imam nawawi bai faɗi hakan bane ya faɗa ya faɗa ah, shike alhamdulillah to Ibrahim Yas kuma fa Ibrahim Yas kuma fa Ibn Hajar fa yace Ibrahim Yas kuma fa ibnu hajar ba a kaga mal Ahmed kai ka tambaya dai ya an ce maka ya fada kai ma tambaye ka ai dai bayan dai mana gaskiya ke so ba na kuri dai bayan dai na mika maka wuya na mika maka wuya dan mu daidaita kaki na mika maka wuya na mika maka wuya dan mu daidaita kaki malam ka eh? tambaya ce ya fada Na ka ce mu daidaita kaki ce ka tambaya ce ya fada dan Allah malam Muhammadu na ce ya fada to Ibrahim ya magana Ibrahim ya fada Hadi malam Idris wallahi da ka saurara ka ji me nake faɗa da Allah ka saurara ai wallahi na saurare ka wallahi na saurare ka yawa abin To abin da nake faɗa maka tun farko nace maka. nake fahimta ina fahimta ga da imam baka da hujja baka da dalili baka son ka saurare ni kuma baka son eh, duniya ta fahimta shine kawai kake wani hayaniya. A wajen da dalili amma na san da dalili. To nace ba rututu na saurare ni Na karanta magana Ibrahim ya. Dan Allah malam Muhammad ba nace to gashi Kai ka fassara. Ka ba dan fassara kuma kai lokaci da malam ta magana mai wannan magana minti talatin kar wani ya yi magana minti goma sha biyar kar wani ya yi magana don Allah in ba ba wanda zai yi ya muke magana yanzu ka gudu dokta ka gudu uh, dokta don Allah don Allah a bar malam Ahmad ya shifu da karatun shi in ya kare she mu gani watakila zai taba wurinka malam Ahmad kana da minti biyar don Allah dokta a kyale a yi hankuri ba shi daman minti biyar ya baka amsa malamar yanzu ana jin ka ana sauraron ka yanzu mun ka ya saurara kar ya sa mun baki kar ya sa mun eh, baki eh minti biyar muna duba gogo to to maganan da na faɗa na fada nake cewa ka kaddara Shehu Ibrahim ma ya ɗauki wannan fahimta yana da ‘yancinsa ya yi irin wannan fahimta ɗin. Ka ji wannan? ce yana da ‘yancinsa ya yi irin wannan fahimtar kamar yadda wasu malamai da yawa suna da irin wannan fahimta. Amma kuma akwai waɗansu malamai waɗanda su kuma ba wannan fahimtan suka ɗauka ba. Na kawo misali da al'imam Nawawi, ai ka ji da kunninka ya ce e lallai ya faɗa. Kaga kenan akwai malamai da suke ganin cewa bid'a ta kasu. Akwai Alhafiz Ibn Hajar al askalani Alhafiz Ibn Hajar al-Asqalani babban malamin hadisi ne da duniyar musulunci ta sallama wa ilimin hadisinsa. Yana daga cikin wanda sun tafi bid'a ta kasu. Sa'annan al imamu Suyuti hafizin hadisi ne yana daga cikin wanda duniyar musulunci ta yadda da iliminsu akan abin da ya shafi bangaren hadisi. Ya yadda bid'a ta kasu. Ma'ana dai akwai malamai da yawa Malam Muhammadu ina roƙonka, ina roƙonka, ka taimake mu gobe, ka saka mana ko jibi yanda kake so. Dr. Idris ya zo mu zauna a wannan wajen, ka bani minti talatin, ka bashi minti talatin, ka bani minti goma sha biyar, ka bashi minti goma sha biyar. mu dawo kuma ka ba mu mintuna wanda za mu tambayi juna gaba da gaba wannan babu wallahi na yadda da wannan amma kaga yanzu A tsarin nan da muke yi ba ma wanda zai fahimci me ake magana a kuma maganin da ya faɗa a dangane da Shehu Ibrahim na riga na faɗa nake cewa idan ma a fahimtar da shi yake faɗa ka kaddara ta ma yadda yake tsammanin kuma na ce masa ina da saɓani ma yana da saɓani da Shehu Ibrahim ba abin da Shehu Ibrahim ya tafi a kai shi yake tafiya a kai ba sai na tambaye shi to meye matsayin sai na ce masa to meye matsayin maulidi a wajen Shehu Ibrahim. Sai yace bai ma san shi ya yi maulidin annabi ba. Wannan abun mamaki ya ban. To amma na kamar Shehu Ibrahim ya ce bai ma san ya yi maulidi ba? Ai wannan abun mamaki ni a wurina. Amma kuma to saurare ni da Allah malam kana jina ko abin da nake so kawai daidai wajen nan yawa ni duniya ba za ta yadda da cewa abun da nake faɗa haka bane hala wasu kuma za su yadda abun da yake faɗa wasu duniya za su iya ɗaukan cewa abun da yake faɗa haka ne. Akwai kuma wanda suna ganin cewa a'a ba haka ba ne. To amma ni maganan da nake faɗa kawai shine in ana magana ya dinga fahimta na. Ka kaddara Shehu Ibrahim yana da fahimtar cewa bid'a bata kasu ba. Ka kaddara haka tare da cewa na san ma ba irin fahimtarsa shi ɗin yake tafiya a kai ba. To sai na ce yana da ‘yanci, yana da ‘yanci ya yi fahimta kamar yadda an samu wasu da suka yi irin wannan fahimtar. Amma Shehu Ibrahim ya saba musu a fahimtar da su suka tafi a kai. Saboda Shehu Ibrahim yana kafa hujja da hadisin man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Saboda haka sunnatan hasanatan a wajen Shehu Ibrahim shi ya sa ma maulidi da waɗansu abubuwa saboda sunnatan hasanatan ɗin nan baya gaya musu fitiya. amma su a wajensu ba haka bane fahimtar take wato abin da haka nake so wallahi wannan nukta da kaga na ɗauko ta ina so a ba mu lokaci isacce ya zo ya faɗi abin da yake ganin ni in kawo da gaske ya saba da maganar da yake faɗa ta Shehu Ibrahim ko bai saba ba tun abun da nake faɗa shine kan hanya ko abun da yake faɗa shine kan hanya wannan ita ce adalci amma ka gani yanda muke maganganun nan da shi ya kasa sauraro na in kasa sauraron sa wannan damuwa ne saboda haka tunda ka kaddara shehu ibrahim shi ya dauki hmm. ma wata fahimta sabanin wancan menene matsalarsa ba matsala ba ce don an saba da shehu ibrahim akan wa'insu fahimta wannan ba matsala ba ce kamar yadda shawarar malamai da yawa ana samun sabanin fahimta da su akan matsaloli da yawa wannan ba matsala ba ce kwata-kwata kuma shi kansa dr idris ya san haka wallahi sai dai ya take minti ka kai To, na roƙe ka saurare ni, na roƙe ka. Na ji, na ji magana Na'am, ina ji. Na roƙi ka roƙi Dr. Idris a samu cikakken lokaci waɗannan maganganun da na kawo su in zo in kare su ya zo ya kare maganganun da yake faɗa. Na ce ba yadda Ibrahim ya fahimta take fahimtar abubuwan. Na ji. Yanzu magana ne gabanin Malam Idris ya shiga cikin magananka. Ka yi minti biyar da wani abu. Ka yi magananka. Yanzu Malam Idris gashi nan yana kai. Malam Idris ya yi tambaya cewa, Shehu Ibrahim ya yi magana dangane da rabuwa, rabuwan bidi'a. Bidi, shi eh. Shehu Ibrahim bai yarda da raba bidi'a ba. Maganan da hmm. Shehu ya yi, ka yarda, eh Shehu Ibrahim bai yarda da wannan ba ko kuwa a'a ga fahimtar Shehu. Wato, wato, kana ji na? Na'am. abin da ya wato mas'ala ce da nake so Allah ya sani matsala ce da ba na son ma in shige ta a yanzu saboda na san shi yadda ya ɗauko maganar akwai wani abin da yake so ya cimma kuma na san ba ita ce abin da Shehu Ibrahim yake tafiya a kai ba. Wannan maganganu idan an same su zahiri ya faɗe su ga, ga manufofinsu saboda zan kawo misalai da yawan da maulidi. Malam, malam, yanzu, yanzu mun da mu, malam, mu da muka zama jahilan mm. nan, mu muka cikin dufu yanzu, in kuka bari mu haka nan, kun ci amanan mu. Malam ya ce ga Malam ah, a ji ke ka ba ni. Yan kuri mana Malam Ahmed, Malam Ahmed yan kuri, yan kuri, yan kuri Malam Ahmed. Malam Idris ya karanta ya ce ga fassara abin. Kai kuma kai kuma littafin mutum fassara ka yi fassara ah, ah, da Malam Ahmed ba ka ba ni dama. Malam ke ka ji Hausa na ni ba ni kaga dangane da karatu ni ba ni cikin ni ni ban sani ba. amma ni magana na shi Malam Idris ya karanta shi ya fassara abin yanzu idan ka kore ka ce karanta wannan ko kuwa littafin ba shi ko kuwa bai fahimta ba kamar yadda ka fadi ga fahimtan abin ga gaskiyan abin shi mun mu gane kamar Malam Idris ya masa fassara anu wagu kai ka masa anun dama wannan zai sa mu masu saulara mu gano kamar da ni kake yanzu na'am ina da ni kake in mayar eh shi ke so wannan da kai nike da kai nike malam ahmad wannan fassarar da malam ahmad ya yi ma shehu tijani nan haka nan ni ko ba haka ba ne tambaya na farko nan yawwa to salamu alaikum kana ji na ina jin ka maganar da na yi na ce ya faɗi A'a Malamed gaskiya Malamed gaskiya bari batu abin da zai fada a'a Malamed Malamed Malamed ka gan ka karanta batu ka karanta maganan eh, Ibn Taymiya dangane da um, Ibn Taymiya shi ka ce zahirin maganan da ya fadi gashi nan daga baya kai shi fidan ka eh. kuma yayi kyau Malam Alkanawi kuka yi ra'ayi shi yanzu shi kuma ya ce ga abin da shehu ya karanta ke kuma ka ce ba irin fahimtan shi bane yanzu fahimtar da mu mu doki na mala Idris shi ne magana kai wato inna lillahi wato fiskar da magana kana ji da Malam Muhammad na'am Malam Muhammad kana kana ji na na'am fiskar da fiskar da nake so Dr. Idris ya fahimta kuma shi yanzu Dr. Idris ya fito ya gaya wa duniya cewa shau Ibrahim ma bai yadda bid'a ta kasu ba. saboda duniya ta san cewa shai ibrahim ma bai yadda duniya wato bid'a ta kenan kamar Idris bai ce ba Malam Idris bai ce ba bai ah, fadi haka ba ya karanta ne ya karanta ne shine nake faɗa a ah, ka ce ya karanta yanzu ba haka Idris ya karanta ne shine nake faɗa Yes, isa ka ce kamar Malam Idris ya karanta. To yanzu bari ka ji, ai ya faɗa akan shau Ibrahim ne. Na'am. To shi da nake faɗa, ai karanta karanta littafin mutum. Na'am. da fahimtar abun da ya tafi a kai. Yawwa wannan kuma gurgudun mu marasa da littattafansa da abubuwan da yake karantawa. Ni maganin da na faɗa sai na ce, to meye matsayin Shehu Ibrahim a kan don duniya ta fahimci cewa shi a wajensa maulidi bidi'a ne ba ni da shakka a wajen Dr. Idris maulidi bidi'a ne a wajensa. Ka fahimci me nake nufi yanzu? Yau to shi ma shehu ibrahim din maulidi bidi'a ne a wajensa to saboda haka sai a fahimci ya amsa maka kuma bai taba ya karanta wani wuri ba da aka ce ya yi maulidi ba kuma malumma sun ce man kala la'adri fa kada afta yanzu alhamdulillah na ji daɗi to shi da to shi da nake faɗa to shi ya amsa maka naka kenan amma kai ka bar mu masu jin cikin dufu ke no kana da ilimin amma ka boye ba haka bane ba to shikenan bar mu ba malam Idris kuma minti biyar shi abinda na faɗa shine cewa nayi kana ji na malam Muhammadu ina jin ka yawa abinda na faɗa nake cewa malam uh, Dr. Idris maganar da ya kawo na Shehu Ibrahim. No. Na faɗa yana so in yi ta maimaitawa in ta maimaitawa. Ni maganar da na faɗa nake cewa ka kaddara ma misali a cikin bar batun kaddara ya karanta malam bar batun kaddara. Ce muna ba fasarar nan kenan ba sam. Mu'aje to mu'aje maganar. fahimtar sa da Shehu Ibrahim to sa da Shehu Ibrahim akan kason bidiya ba ɗaya bane. Ba ɗaya bane. Yawwa shikenan. Abin da yanzu da mu ka bar Malam Idris. kuma na ce abin da ya sa na kawo misali saboda ya ce bai sani ba da misali ya tabbatar mun da cewa ga abin da Shehu Ibrahim yake tafiya akan maulidin annabi to kaga da zamu iya ci gaba da magana to amma hmm. tun da kaga ya nuna cewa sai ka karantar da mu Malam Ahmed mu zaka karantar bar batun Malam Idris karantar da mu kar Malam Idris watakila zai samu wani wurin ke karantar da mu ka fahimtar da mu abin da ya karanta ga fahimtar shehu shehu na gwada wa kaman ayi kaza na faɗa masa nake cewa shehu ibrahim a wajen sama maulidi ba bid'a bane sunna ne to bari mu ba malam idris bari mu ba malam idris kuma minti biyar mu ji me yake da shi she so mu dasa haya mun riga mun ci lokaci to malam idris yanzu ake jinka ana jina na'am ana jina na'am na karanto masa maganan abinda eh, Sheikh Ibrahim Iyas ya faɗa sai ya ce fahimta na ba haka take ba sai na ce to tunda fahimta na ba haka take ba bari in karanta maka ne yiwa kai littafin kila ko yana gama ko ba gaban ka ban sani ba bari in karanto maka kai ka fassara mu ji kuma sai dinga dabur dabur yana magana mu fa fahimta na da shi Ibrahim Yas ba ɗaya take ba shi a wurinsa eh, ya yarda da maulidi kaga duk wannan ba shine muhallin da zaɗi ba shine point of argument din mu ba kai ne kake magana kace bid'a ta karkasu ka wuri kaza ka kawo reference ɗinka da imamun nawawi to ba ka kawo ba to ni kuma sai na kawo da ibrahim yas idan na kawo na Ibrahim Yas din nan sai kace ba daidai bane to tunda kace ba daidai bane kai faɗi daidan sai na ce maka barin karanta ka fassara duniya tana ji wa hadithul babi hujjatun nayyira eh ala kulli qa'ilin bit taqsimi wal anwa'i wa man kana indahu dalilun min al kitabi aw burhanun min as sunnah dalun ala al qismati falyatafaddal alaina abin da Sheikh Ibrahim ya sai faɗa kenan nayi nayi da shi fassara yaƙi. to ka ce ba ya ce ba inta na ba daidai bane to shin fahimta na ba da ba ce to kai karanta ka faɗi fahimtar ka ka ki kana ta da wuri wuri daya ka bata mutane lokaci ni ka bata mu mutane lokaci dan Allah ka ake munazara da wannan ne kake cewa gobe mu zo mu haɗu mu ne ne ga a yanzu ma ko ɗan mintuna an baka kana ta da wuri wuri wuri guda mu zo mu haɗu ne ne ga yanzu kowa yana ji kai ka tada matsala ka gagar ba da amsa a kanta ka fassara ka ki fassara na ka ce ba haka take ba don Allah haka haka haka ake munakasha haka ake munakasha tsakani da Allah akwai adalci cikin wannan akwai kuma neman gaskiya da da na fassara kace ba haka ba sai kace to malam karanto ne ko barin fassara sai duniya ta ji to ka ga fassara kai na ce dan sake fassara ma ya hana ni dungurungum dinta ya ma hana ni ya tambaye ni shin Ibrahim yasa yana maulidi ko bai bada ce wallahi ni ban taba karantawa ba kuma wanda yace bai sani bai ba laifi bane dan tashin kiyama ba za tambaye ni eh, Ibrahim yasa yayi maulidi ko bai ba za tambaye ni ba baya cikin wajibin minal wajibat baya ciki kai in ka san yayi ka karanto magana ta kare yin sa ai ba zama hujja a gurena ba yin sa bane zama hujja ba tunda shi ba annabi bane ba aiko min shi ba shi ba mai sharantawa bane ka tambaye ni ma yayi ko bai ba bata taso ba wanda nake daukan addini a wurin sa manzon Allah ne shin yayi sahabbai sun yi ya ce ayi ko bai yi ba sahabbai sun yi tabi'i sun yi tabi'i tabi'i sun yi kaga wannan shine hujja sai za na ce masa ni wallahi ban sani ba Ibrahim ya yi ko bai yi ba don da yinsa da rinsa ni ba zai dame ni ba bai shafe ni ba ba aiko min shi ba kuma shi ba hujja bane nan ma abin da yasa na kawo wannan wallahi na kawo ne dan ya kawo ya zama hujja a kansa cewa ga ma shehinsa shehinsa ma bai yarda da karkasa bid'a ba abu na dalilin da yasa kenan na kawo in kuma ya karyata sai Ibrahim ya to na san ya rida dariƙa kuma ba dawowa in kuma ya ce eh haka ne bidiya ba a karkasa ta to anan mun daidaita da Ibrahim Yas anan kan mun daidaita amma wajen maulidi yana yi baya yi wannan bai shafe ni ba in yana yi mun sha bamban in baya yi mun daidaita ni ba na yi shikenan me abun uh, tashi hankali a cikin wannan wallahi ni ka lura da ni straight forward nake zuwa saboda bana son bata mu sauraro lokaci haka nan bana so a bata mun lokaci to yanzu ka mika masa tambaya ta ta biyu tunda wannan da ya gagara fitowa karara ya faɗi matsayinsa sai yana harari garki ya je yana magana matsayin Ibrahim eh, Inyas a wajen Maulidi wanda ni ban kawo wannan ba ba baki na aka ji ta ba bakin ka aka ji kuma wannan kakasa bidiya ma bakin ka aka ji anan anan anan na ara anan na ara kai ka kawo kuma baka saka ce ba cikin ba kan toci ba kai ka kawo in bai kan toci me yasa ka kawo in bai kan toci me yasa ka kawo har ka ba da rafarar da imamun nawawi to kenan idan ibrahim ya magana sa wannan ta zama gaskiya dukkan bidiya bata ne kamar da manzo Allah ya faɗa don kullu alfazul umumi ne komai ya shiga abubuwan kuma da kuke kiran su bidiya wannan ba bidiya bane na ji da yana magana cewa ya kawo wai eh, ai qur'ani hada shi hada shi wanda ya hada shi abubakar ne usman yazo ya hada su ko manzo Allah ya ce mana alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin manzo Allah ya ce ku bi sunna na ku bi sunnan sahabbai na in ba sunnan manzo Allah ya dauke ta sahabbai to shi kuma Ibrahim ya fa ne sunnan sa shi kuma wace a bi shi wace a dauki sunnan sa maganan kenan su ba za a rarraba tsakanin aya da tsakuwa su wadancan zaɓe da suka hada Qur'ani ba bid'a bane manzo Allah ya ce mu dauki sunnan su to Ibrahim ya wace a dauki sunnan sa iyakansa na malami in ya faɗi magana ta dace da Qur'ani da hadisi mu ɗauka bata dace mu yar masa magana ta riga ta kare ba wani matsala a ciki ba matsala amma ya kasa fahimta na so so yanzu kamar da shi zuwa tambaya ta ta biyu nace idan karamar sallah ta zo mukan fita mu je akwai abin da shari'a ta ce mana ne a ranar da hanyar da zamu tafi da hanyar da za mu dawo da ma zikirin da za mu faɗa da ma muka je masallacin idi abin da zamu yi wannan ba sabani akai haka ne babbar sallah ta zo ranar babban sallah akwai abin da shari'a ta ce mana akwai abin da manzo Allah ya koyar da mu akwai abin da Qur'ani ya koyar da mu wani hanya za me za mu faɗa in muka je sallar filin idi me za mu yi in an gaba da sallah me za mu yi duk an faɗa na ce to maulidi in ranar ta zo don Allah don Allah a gaya mana a addinance a shar'ance me za mu yi ranar amma fa da dalili a da dalili na irshadi na manzon Allah kaifiya muke tambaya kaifiya me zamu a rana me zamu wanda ko manzon Allah ya faɗa ba ra'ayi ba ba son zuciya ba kar bai zo yana ta zaga mun yana kawo abubuwan da ba shi na tambaye shi ba yawwa shin kida zamu yi a ranan zagaye gari zamu yi a ranan zikiri da ni a ranan rawa da ni a ranan da eh, mu je da mu sadaka ne abinci za mu ci a dai gaya mu abu guda da aka ce mu in ranar maulidi ta zo me za mu yi to Dr. za mu zo mu karanta yi a ba shi damar dan man tarihin za mu karanta mu zala ne cin ranar ta zo mu zo mu karanta shin Kur'ani za mu zo mu karanta mu zala ne cin ranar ta zo mu zo mu karanta Kur'ani? ta da cin karanta Kur'ani ko shi ana karantawa zikiri ko shi ana yi amma muna maganar hasatan wannan ranar don zuwan maulidin Kur'ani za mu karanta tarihi da mu karanta zikiri da mu yi zaga gari da mu yi rawa da mu yi me da mu yi a shari'a ita ce za ta yi gaidin din mu abin da za mu yi amsa da yake son ya bani kenan don Allah kar ya zaga wasu kowa ya bata lokaci ya bata mun lokaci don Allah bana son ya yi ta zage zage straight to the point straight to the point kawai shi muke so jama'a su fahimta mu fahimta mu gane cin wani abu sunna ne don mu zana ba dai bar mutane bai koyar da su yadda ake ba ai da yazo sallah ba cewa ku je ku yi ta sallah ba ya nuna mai yadda ake da yazo da haji ba cewa ku ku je ya haji yadda ga dama ba ya koyar da mu da ya to ku yi azumi ba cewa ku je azumi yadda ga dama ba ya koyar da mu da yake ku yi zakka ba cewa ko kowa zai zakka yadda ya ga dama ba ya koyar da mu shi ne muke so nan ma mai manzo Allah koyar da mu zamu yi in rayuwar maudidi ta zo wannan tambaya duk mai hankali ya fahimce ta wallahi wanda bai fahimci wannan tambaya ba sai dai wanda kwakwalwarsa akwai matsala amma tambaya is very clear very clear haka ya kamata amsa ta zama very clear shine wannan malam muhammad ka ji ni na mun ji ka duniya suna sauraron ka yanzu malam ahmad zai baka amsa wannan ne karshen ka kenan insha Allah dojin da kwane kwane ba ka ga na ga maka ba in aka yi dojin da kwane kwane gaskiya ni zan sauka dan sauka ah, a kana fata mu lokaci ya hakuri domin a fahimta bismillah to bismillah na malam ahmad yanzu lokacin ka ni ka bashi amsa straight to the point eh, so mu dasa aya mu duba mu dasa aya tambaya ɗaya shi ma in ya so a rufe yawa ni ma zan masa tambaya guda ɗaya zan bashi amsa a'a Malam Ahmed tambaya kan tambaya da kai bashi amsa ka eh, kare kai masa tambaya a'a ai na faɗa tun farkon karatuna na faɗa nake cewa wanda ya shigo wa tambaya zai ya ji matsayina akan abu shi kenan amma wanda ya fito a matsayin challenge yake yadda zai tambaya ni ma zan tambaye yawa na fahimce ka malam Ahmed kuma ina ba kuma ina ra'ayi da kai amma a babin sari shi ka bashi amsa ka kare kai mai tambaya yawa to da farko da farko a game da abin da ya shafi sama wa maulidi matsayi ana komawa zuwa ga malamai mai suka faɗa waɗanda suka san hadisi suka san alƙur'ani ba wai kawai mutum yakan shigo shi ma ya faɗi abin da ya ga dama ba na faɗa ya nakalci maganan alhafiz ibn hajar yana dasa dalili da wannan hadisi cewa manzala sallallahu alaihi wasallam kadima رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقال يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى ونحن نصومه شكرا لله تعالى على ما من به في يوم معين har zuwa faɗinsa wa ayyu ni'matin a'zamu minan ni'ma bi burudi hadha na biyun rahma yake cewa lokacin manzon Allah isa garin Madina ya samu Yahuda suna azumin Ashura ya tambaye su me yasa suke wannan azumi suka ce saboda ranar ne Allah ya halaka da Fir'auna ya tsira da Allah Musa suna yi ne don su gode wa Allah kan wannan Al-Hafiz Ibn Hajar babban malamin hadisi da duniyar musulunci ta sallama wa iliminsa malamin hadisi ne fa yake magana a nan malamin hadisi <clears throat> shi kansa dr idris ya san waye alhafiz ibnu hajar yake cewa abun da za a fa'idanta daga wannan kenan ana iya ware ranar musamman don a gode wa Allah akan wata ni'ima yake ce har zuwa faɗinsa wace ni'ima ce tafi wannan ni'ima bi burudi hadan nabiyyi nabiyyur rahma shi abin da ya shafi maulidi godiya wa Allah akan ni'imar samun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama godiyan nan na faɗa yanzu Malam Ahmed, ina zuwa yan kurke da bar miti da ya kai fasaranka yanzu ya ce me ya kamata yi a shari'ance wannan me ya kamata yi ranar maulidi godiya ina zuwa ina zuwa idan an ce godiya wa Allah ta ina ake gode wa Allah hanyoyin gode wa Allah suna nan da yawa akan ni'imomi da ya yi musu saboda haka godiya wa Allah ya ake Na'am. Malam Muhammad. Na'am. Ka ji na farko. Sabai ba su gode ma Allah ba, ya suka yi. Ina Na ce ba ka tambaye sabai ba su godiya ma Allah ba su. Sabai ba su godiya ba. Kuma ka ga ya je ya je na magana Ibn Hajar. Ni wa manzon Allah na ce masa fa. nace ba manzon Allah fa nace masa ya koma ibnu hajar manzon Allah fa nace me ya koyar me ya koyar ba ruwa na karka kama ibnu hajar ba. ibnu hajar ba musharri bane ba fa nace manzon Allah me ya koyar muhammad malam muhammad da ke maimaita masa tambaya in bai ji ba malam muhammad me ta masa tambaya in bai ji ba nace manzon Allah ba ibnu hajar ba Ina fata Malam muhammad ya ji. Manzon Allah nace. Kuma yana cikin sayyid Muslim. Ya ji ko bai ji ba? Malam muhammad ya ji. Manzon Allah nace ba Ibn Hajar ba. Ibn ba aiko mana shi ba ba manzo ba ne, ba annabi ba ne. Mai manzo Allah ya da mu yi doktor kai da kake magana kai kanka an aiko ka ne ni ina sharantawa ne a ni ina sharantawa ne wace ba ni ina sharantawa ni ina sharantawa wai ni ina sharantawa ba aiko ne ba ma bana sharantawa bana sharantawa mu yanzu mu sharri'u manzon Allah mu sharri'u annabi ya a da Allah karka fita da Allah karka fita Don Allah da kata da kata da kata da Allah karka fita muna magana idan ranar maulidi ya zo me manzo Allah yake mu yi maka ka faɗa mu wa ya haramta ha, Malam Muhammad Malam ah, Muhammad dole in tambaye ka ka ce annabi Malam Muhammad don Allah don Allah da Allah nace ba ka dawo da shi kan maudu'i mace in ranar maulidi ta zo me manzon Allah ya ce mu yi ba muna magana Allah ko ya haramta ko bai haramta ba ai wannan daga baya zai zo ai daga baya zai zo wannan amsa ita za ta kai mu ga wannan shin manzon Allah ya ce ai ko bai ba wannan amsa ita za ta kai mu ga wancan annabi ya dogara da ita to malam Ahmed shi imamu Suyudi da malam bari malam Muhammad mu doke shi ba amsa kenan shin mu je mu je mu dasa haya kana ji na malam Muhammad na'am hmm? da na ce alhafiz ibnu hajar sai na ce ga hadisin da ya kawo sai yake cewa wai an aiko ibnu hajar hadisi ya kafa hujja da shi kuma hadisin ai yana magana azumi ne hadisin magana azumi yake oh oke to saurara ce, ke nan tunda hadisin yana magana azumi ne kenan rana ibn mazala ta zo mu azumi maganar ka mu tunda yana magana azumi ne azumi yake magana hadisin maganar ka mu dauka kuma malamin hadisi yana wasa da hankalin mutane hadisin da ibnu hajar ka azumi ne kenan zan maulidi ta zo ranar azumi muke yi su azumi suke yi suke yawo da hankalin mutane maganar ka zamu dauka ai da zuma na ya kawo cewa ai ranar manzo Allah yana azumi yana tuna ranar aihuwarsa me yasa ku ba ku azumi tambayar da maka ba kuke maganar ka kuke tare mutane ibnu hajar ka gaya mun mana maganar ka zamu dauka ibnu hajar ai ibnu hajar ma eh? ka dauki ba kariya kake masa wallahi kariya kake masa kariya kake wa ibnu hajar ai muna hajar magana azumi yayi da yasa ba ku azumi na ce alhaji suyuti ya nakalto a cikin husnul maqsad ka bari muna hajar kuma ka bari muna hajar ka koma suyuti nan wannan magana ko ka bari muna hajar ka koma suyuti kuma kame kame kake ne nace alhafiz ma ya ibn hajar azumi ya magana yanzu ku azumi kuke yi Kenan masu yuɗin ya faɗa ya ba mu ya ba mu shari'a idan ranar maulidi ya zo zai mu Muna godiya. Wallahi wannan abun naka abun kunya ne. Wallahi eh, wannan abun kunya ne. Wallahi kuna biya mutane kunya. Kuna wahalar da mutane wallahi. Wallahi kai ne zan ce Ga tobi ka bar shi kaje ka kama shiriri ka nace maka mai manzon Allah ce ai ranar maulidi. Ana kafa maka hujja da hadisan manzon Allah kana cewa Ibn Hajar Ibn Hajar wa ya ce annabi. Al-Imam Suyuti ne ya faɗa ya ce annabi. Waɗanda suke kafa hujja da hadisai da ma wani hadisi bari in ƙara maka. hadisin da aka kara mu da Allah karka da bani sa hayya da Allah da Allah da mana da Allah da sa hayya kana kawo ji sai ba mu ga ji sai ba mu ga hayya kana har magana ne kawai kana hadisi yanzu kai kana na faɗa na ce maka hadisin manzon Allah kai kuma kana cewa Ibn Hajar da kai masa ƙarya kai masa ƙarya kai wa Ibn Hajar ƙarya kai masa ƙarya saboda ba ku tsoron Allah kai masa ƙarya yana magana azumi kai kana magana ƙarya ka fito gobe ka fito gobe mu tattauna da kai waɗannan maganganu in ba ka shafi da komai kai da kake cewa Shehu Ibrahim ma bai yarda da doctor ya kuri ya kuri ba kira shi makarici Dokta ya hankuri. Bakar yaci ne mana. Ya yi wani hajar ƙarya. Wala ƙarya yake yi mai hajar. Sai mai hajar yana magana azumi ka kana magana maulidi ka ji makar ya fito gobe mu yi maganganu da kai. Mun ka dokta. Bakar yaci kawai. Yanzu ma ka kasa ba da amsa mana. Ba da amsa. Ai wallahi na san. Ko gobe in tattauna da da shi in ya isa. Yawwa. Ya fito gobe. Yawwa. Ya fito gobe in ya isa. Shi kenan. Ya fito gobe in ya isa. Ga yanzu ma ka gagara ba da amsa. yanzu ma kaga garba da arzaka na da kai ne kaga yana magana arziki magana kai ne kaga da yana magana magana maulidi makaryata wallahi kuna wahalar da mutane kuma wallahi za ku ji kunya wallahi abin da kuke za ku ji kunya mutanen suna karatu mutane suna karatu wallahi za ku ji kunya makaryata kawai malaka ya kuri a kariya kana kira malami mai kariya magarici ne wallahi ya yi hajjar ƙarya wallahi ƙarya ne ya yi wallahi daga farkon karatu da zuwa yanzu ya yi ƙarya ta fi ishirin in dai ma ya ƙarya ta fi ishirin fito gobe a tattawa magarici kawai ah, in ya yi ƙarya kansa hmm? wayin ka kai hmm? wayin ka yarda ka zo ka zauna da shi ga yanzu ma mazan ba kaza an zo a zo da wuri kashi ko ba ta giya yanzu ma kaza ai wannan cewa a zauna gobe ma ko gane bane wannan ma cewa bari eh gobe mutu ne cewa bari ya gobe ba gudu ne ga yanzu ka kaza ka ce gobe Malam Muhammad. Ga ka ce gobe. Ai so. Dr. Idris ka san ba yau muka fara da shi ba amma ni abinda na sani kawai ya fito ya kare waɗannan abubuwan da yake faɗa. Eh, gobe ya fito. Nace ba Ni na san ba yi da wata hujja. Kuma wallahi Malam Muhammad. Malam Muhammad. a zuwa saka wani tina ko to yanzu yanzu lokaci yayi mai Idris ka ya kuri ka sai da kai da duk abin da bana ka ga zuwa saka gobe mukabalar eh ka ya insha Allah yanzu a wai ya ce ba muka saba ba Na yadda mukabalar da muka da shi gobe a zuwa saka ishan ko duniya ta ji Na yadda ai tana nan mukabalar da na kure shi ya gagara ma magana ai tana nan a zuwa saka kayan da Ahmad ko yanzu wai ka je gobe a zuwa saka da izinin ka fahimta kake yadawa ba na ce ba ka yadda gobe a zuwa sa mukabalar tun da ka fara cika baki cewa ai bayan muka muka saba ba to ai mukabalar tana da shekara sha biyar a zuwa saka ta ka fito har da kaset inda muka yi mukabalar shekara sha biyar shekara sha biyar ga mukabalar tana nan sai da ka gagara magana ga ta tana nan sai da ka gagara magana a zuwa saka ka yadda gobe a saka kowa ji na ce ba wai ka yadda gobe a zuwa saka kowa ji Wani sai da ka gagara magana fa tambayan da nake sai da ka gagara magana malum ku yi hankuri ilimi kake yadawa ba ku hankuri, ku yi hankuri, ku yankuri ku yankuri mun duba mu sauke ku kuna cutar al'umma kuna cutar al'umma makariyata ku zo ku yada ƙarya ku yada sharri tsakanin al'umma kuna kare bid'a abinda mazala bai yi ba bai ce a yi ba sahabi bai yi ba tarihi bai yi ba kuna kuna وقضى رب This is the point? kuna cutar mutane to ku yan kuma jama'a malam Muhammad na'am magana na'am malam Ahmed na'am ina jin ka da farko dai abinda nake fada wallahi ko kadan raina bai baci ba saboda na riga na sai raina bai baci ba ko kadan abinda da nake fada abubuwa da yake so in dai ilimi yake so ya shimfiɗa ya natsu mana a ai hauragiya ba ilimi ba dokta kai hankuri dokta kai hankuri hankuri Dokta ka yankuri mun ka mun sauke ka. Ikin dai kake so ka yada ka natsu mana sai a yi magana gobe. Amma me yasa kake ta hayaniya? Ai ba hayaniya nake ba gaskiya nake gaya maka ba da amsan yanzu. Na ai na ma saurare ka minti da na dauka na ka bani amsa ne ka bayar. Na baka. Ga me hayaniya wanda shi ka kayi wa Ibn Hajar kariya? yana magana azumi ka zo kana magana maulidi makaryaci mu zo mu tabbatar da ai wannan ni mamakin kama nake inda na san cewa baka karanta ma waɗannan abubuwa Oh, amma na karanta na Inyas ko? Na karanta na Inyas ko? Gashi yanzu ka fassara ka ki ka fassara. Amma na Inyas ka na iya ko? Ga na Inyas ka fassara ka ki ka fassara. Ka bannin fassara ka ki ko? Ga na Inyas ka ga ga ga ga ka Fahimta bai zuwa shi yasa she mu sauke mun sauke doctor insha Allah. Dokta ka yaku. Malam Muhammad, lala kusan irin wanda kuke kawo shafin ko suna bata mutane lokaci zaka bata shafin ka wallahi. Akwai mutum da bai ta dibi dibi, mai ta dibi dibi. Ku daina kawo irin waɗannan da Allah. kuna bata mutane lokaci kuna bata mutane lokaci irin waɗannan ga tambaya sai forward ya ƙi amsa ta yana ta dibi-dibi. malam Muhammad Allah kusan wa kuke kawo shadi mun gode wallahi wannan su bata maka shati mun gode babu ilimi a cikin magana Dokta mun gode Allah ya saka da alkhairi kwata kwata ba kawai mun gode eh, Allah ya saka da alkhairi um Malam Ahmed babu ilimi babu ilimi babu ilimi mun sauke dokta insha Allah eh. za mu ji Don Allah bari mu yi ma sina ba su samu sun shigo ba wallahi lazim. Shi yasa mu yi ma juna afuwa ya so mu yi mu mu dasa ya lokaci har ga ya wuce. Eh, malam Ahmed kai hankuri mu bar wannan shi mu duba. Kola, salamu alaikum kola suna da ke kiran mu. A ah, suna na Mahi Usman ina kira daga nan Kano. To tambaya da na kola eh, ka samu hankuri eh, malam zai magana malam Ahmed muna jin. yawa maganar da nake faɗa malam muhammad a ba ni zan yi hukunci ko kai za ka yi hukunci ba gaskiya ne kuma yawa iyaka masu sauraro su je su saurara su fahimci abin da yake na daidai da abin da aka yi shi ba daidai ba amma nan ni abin da nake faɗa shine a dr idris ba yadda za a yi ka yi munazara da shi ya ma saurari maganganunka. A tare barbatun shi mudoki doki kola mun doki kola barbatun Mala Idris don Allah. Yawa to to dama to bari ka je ni abin da nake roƙon ka Malam Muhammad. Na'am. Kana ji na? Na'am. Ka taimake ni ka taimake ni. Eh karshen magana ka kowanne taimako kike son karshen magana ka gabanin mu da sa ya shiga shin fidamin ya hankuri. Yawa. To, eh. to ka gayyace shi yi magana na kawai ka gaice shi ya zo ya zauna ya kwantar da hankalinsa ya fito da duk abin da yake cewa na yi ƙaryan in fito masa da hujjojin ga sunan kuma na fara faɗan su yanzu ma ya ƙaryata ni. To shi kenan. Salamu alaikum kwala ka daga ke kira. Sunana Mahi Usman ina kira da nan Kano. To Mala Usman kana da minti daya ka yi tambayan ka insha Allah. Ina da farko dai ina jinjina muku irin wannan kokari da kuke yi musamman shi babban shehin mu Sheikh Malam Ahmed Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah ya karfafe shi amin zan dan yi dan tsokaci ne kaɗan akan tattaunawa su da Dr. Idris Abdulaziz na'am abu na farko shi dakta duk wanda yake saurararsa kuma yake da fahimta ya san abin da yake so ya kafa wa Malam Ahmad hujja da shi ba shi ne abin da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya fahimta ba. Na farko shi dakta maulidi a gurinsa bid'a ne. shi kuma shehu ibrahim mauludi a gurinsa ba bid'a bane shi shehu ibrahim ya abin da yasa yace bala a raba bid'a ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira abin da sunna wato kyakkyawa a farisin da shi wato Sheikh Malam Ahmad ya kawo cewa me man sanna fil islami sunnatan hasanatan to shi Ibrahim ke ganin a kira abin da bid'a ma ai an ci mutuncin abin tun da annabi cewa wanda ya sun sunantar da wata sunna a cikin musulunci sunna kyakkyawa ya annabi zai kira abu da sunna kyakkyawa sannan wa'insu su kira shi da bid'a ko da an ce ko da an bata wato uh, sifa ta kyau yana ganin an ci mutuncinsa saboda haka shehu a gurin dakta Idris shehun kansa dan bid'a ne kenan inda dakta ya tsaya yana tunani, ba zai kafa hujja ba domin ya san abin da shi yake nufi ba shi shehu yake nufi ba wallahi abin da shi dakta yake nufi ba shi shehu yake nufi ba shehu yana ganin a ci ga wata bid'a Allah Usman ka gani wallahi kai ka zo ka taimake ka taimake al'umma ko ko ka taimaka ma cikin wanga magana to da abinda nake abinda malam Ahmad ya kamata ya bari ya sani kenan shi so maganan nan yayi sauki amma kamar su san juna shi yasa ka gane shi dakta kana jira malam afwan dakta yana da hayaniya ne baya bari ayi abu da ah, nutsuwa ba ce mai yana da hayaniya ba tunda bai tattauna da kai ba bai yadda ka ce mishi yana da yaniya ba kai dai ba mu so wani kalman wani kalman da zai zama wani zagi shi da malam mai su magana na janye kalmar yi mun afuwa amma shi dakta har a ransa ya san ba yadda yake nufi haka shehu Ibrahim yake nufi ba kenan duk abin da zamu mu sa Allah shi shehu wannan hadisi ya kalla na cewa Malam Usman na'am tambaya da yana. na'am shehu ya bai yadda da rabuwar rabuwar rabuwar kaza ba eh, shehu bai yadda bidi a tara ba da wannan ko baka yadda da shi ba she malami da ba shehu bai yadda she malami da bare san kaman ba fahimtar shi shehu ke rike da shi ba to yanzu kai malam usman ke ke bayani da kyau ke ke bayani da kyau kana jira yawa mu abin da yasa muke ce musu bidia a rabu kana jira taslimi jadali ne muke musu ko da mu je ma bid'a ce ku a wurin kutu. to bid'an ma malamai sun kasa ta gidabi amma mu a itikadin mu mu maulidi ba bid'a bane domin annabi ya kira abin da sunna kyakkyawa duk wanda ya sunnantar da sunna kyakkyawa a musulunci yana da ladan aiki da ita da wanda duk ya aiki da ita har zuwa ranar tashin alkiyama to saboda haka mu itikadin mu mauludi ba bid'a bane sunna ce kuma kyakkyawa kuma haka shehu Ibrahim ya fahimta haka duk wani babin shehu ibrahim amma idan mun zo muna da yayya da su mukan in suka matsa akan cewa bid'a ne sai mu musu tislimi da dirima ce mun yarda bid'a ne amma bid'a amma malamai sun kakkasa ta wannan shi da take ce ah, sannan ina yi wa dakta karan larabci kana ji na dakta ya ce li kulli fannin ashaba afwan dakta ya ce li kulli fannin ashaba kuskure ne daktan da ya je yi a Madina wanda larabcin da ya ba daidai bane li kulli fannin asahaba larabci mai ba akwai kusa kuran larabci amma na dan baro takarda da yake yarinya tana dan yin kuka kare zama kuna jin kukan da ne da ne kakkama dakta a matsayin sa na dakta yana bata larabci karatu ba shi yazo tambaya ba abuwa kulli fannin ashabu yazo tambaya ni shi yasa mu shi tunda kai ka zo kai ya karanto abin da ya faɗi wannan lafazin cewa li kulli fannin asaba kan mu shiga kan mu shigar lamarin lugha wani karantawa ba daidai ba da minin yanzu abin da yake neman bayani ka zo ka taimaka wurin bayani ka zo ka taimaka malam usman a shi ma malam shi ma malam malam ahmed ai an ki a bar shi yadda yake shi abin da yake so ga ne akwai wanda suke irin wannan abin wanda kusan in sun zo tambaya kamar talqini ne suke so su ga abin da muke so kace ai ya shi amsa yace ba irin yadda ka fahimta haka shi wurin ya kuma shi ma dakta Malam Usman ni na fahimci Mala Ahmed wai ba irin shi ba to da ni na so Mala Ahmed kamar hmm. shi fuda mu ne yanda kai ka shi dan nan shi so mu mu gane kaman ba hmm. Malam Malam Idris ga ga fahimtan shi shehu kuma ga fahimtan shi yawa to alhamdulillah wannan shi shi shehu a gurin sa maulidi ba bid'a bane kuma bai yadda duk wani abu mai kyau wanda yake da asali wanda aka samo mai asali a cikin musulunci a kira shi da bid'a ba taruwa a zikiri a gurin yin izala bid'a ne mu kuma shehu a gurin mu sunna ne duk wani abu da suke karbar shi mu yan bid'a wanda shehu ya ke ganin halaccin ayi wannan abin to a gurin shehu ba bid'a bane saboda akwai dalili ko da su a gurin su ba su yadda cewa wannan abin dalili bane malam usman mun gode Allah ya saka da alkhairi na ji dadin shigowanka sannan ina yi wa dan uwa malam ahmed dan Allah in zai yi ka bani lamba malam ahmed ina masa jinjina da godiya Allah ta'ala ya saka masa alkhairi Allah ya karfafe shi To ka kira ni kuma Malam Ahmad ya bada information baka. Ni ku da Allah ina neman izini a gurin sa. wa alaikum salam wa rahmatullah. To barakallahu fikum jazakumullahu khairal jaza shukran lakum. Mun gode. Allah ya saka Ka kira ni daga baya insha Allah shin baka. Eh. Ka kira ni. insha Allah. Eh, insha Allah. Allah ya saka da alkhairi. Allah eh. Allah ya biya. Um, ka gani irin aka yana kawo masu bibiya na jin daɗi kuma ana eh, ana fahimta kana jina ko lamarin eh, kana jina malam Muhammad na'am ina jin ka wato kai kana cewa a bar maganan dokto kuma bayan shi ya kawo waɗannan maganganu kaga dole ne a yi magana a kai maganan eh, shi ka gani yau abinda nake so ka gane kana jina malam Muhammad na'am idan kana magana Dr. Idris baya barin ka kai karasa maganganun ka. Yana katse ka a cikin maganganun. A'a, Dr. ka gani malamai za mu yi adalci. To na biyu. Da ya ke ka ya ce point shi yes or no ni. Ka ce eh ko a amma ke da mu bar batun shi. Amma magana kawai da zan faɗa shi ne. Ka ga ka faɗi in ka faɗi maganar sa in yana bugawa in ya kira ya kamata mu bashi dama shi mai faɗi wani abu kanka. Isa ke son mu bar shi. Ba ni fiya faɗa. malam kana ji na ni fa shi yasa na ce maka ina roƙonka ka sa mana lokaci isacce yauwa na ji maganar ka Haji, naji. talatin ya yi magana kar in sa masa baki. A ko sari, a ko sari, in dai mukabala ko muhawara za yi, a ko sari mu na wannan kuma. Insha Allah. Yau to ku yi tsarin ni ina shirye da wannan, ina shirye da wannan kowane lokaci. Ni kowa ya sani tunda muka fara, ai ban zage shi ba, ko kalma ta zagi a kansa, ban faɗa ba. Yawwa, to saboda haka ni maganan da nake faɗa ita ce idan za a zo a tattauna abu na ilimi in dai Allah ake nufi ana yi abun don Allah. Shikenan. Salamu alaikum kwala sunan ka da